mutane uku sun mutu a wani harin bom da wani dan kunar bakin wake ya kai jim kaɗan bayan an tashi daga taron yakin neman zaɓe wanda shugaba goodluck ya gudanar a garin gombe an kai harin bom ɗin ne a layin titin kashare da ke cikin garin gombe da ke kusa da filin da aka gudanar da yakin neman zaɓen idan za a iya tunawa jiya ma an kaddamar da harin bom na kuna bakin wake a wurare biyu a garin na gombe tun da farko kuwa kafin hatsarin bom din shugaba goodluck ya bayyana jin daɗinsa dangane da irin tarban da aka yi masa a jihar gombe shugaba goodluck jonathan ya ce jihar gombe jihar pdp ce an jima ana aiki da ita sannan an yi mata alkawarin inganta harkokin noma samar da taki sannan kuma an gina jami'a ta gwamnatin tarayya a jihar gombe shi ma mataimakin shugaban najeriya na madisambo albishir yayi wa gombawa tuni dai tawagar shugaba goodluck ta bar jihar gombe a ci gaba da yakin neman zaɓe da take kaiwa jihohin najeriya abdulwahab muhammad murya amurka daga gombe a najeriya